shi a tunaninsa wanda ya saba wa abin da yake kai fahaza jiri alaihi ahkamu zahir fi duniya to wannan za a gudanar masa da hukunce-hukunce na abin da ya bayyana a gare shi a duniya wa amma fil akhira fa amruhu ila Allah ta'ala amma a lahira al'amarinsa wato ma'ana zai koma ne zuwa ga Allah kaga dai mu a zahiri za mu yi masa hukunci da me kafirci wal qawlu rajihu annahu yumtahanu fil akira ra'ayin da yafi ƙarfi dangane da saɓanin malamai wannan mutum Allah zai jarraba shi a lahira bima ya sha'ullahu da abin da Allah ya so ya ga dama azza wa jalla wallahu a'lamu bima kanu amilina kuma Allah shi ne mafi sanin da abin da suka kasance ma za su aikata yayin jarrabawar da zai musu. lakinnana na annahu lan yadkhula an-nara illa bi dhanbin sai dai mu mun sani dan adam ba zai taba shiga wuta ba sai yayi laifi matukar bai sabu Allah ba ba zai shiga wuta ba li liqaulihi ta'ala wala ya yazlimu rabbuka ahada ubangijinka ba zai zalunci kowa ba to da haka za a jarraba shi duk da wasu za su iya ce maka to ai lahira ba wuri ne na ibada ba ta yaya za a ce ja a jarraba su amsa ta fuskoki kamar haka fuska ta farko nassin alkur'ani fuska ta biyu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin Allah yana cewa yawma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala ranar da Allah madaukakin sarki zai yaye ƙaurinsa wanda ya dace da shi subhanahu wa ta'ala za a jarrabi wayanda ake umarta su su yi sallah a duniya suka ƙi za a umarce su da su yi sujjada su yi sallah a lahira ba za su iya ba idan sun sunkuya kamar yadda manzon Allah ya ce za su yi sallah din sai Allah ya maƙe ba wato ya sandare bayan su sai ya zama wato bayan su ya san dare ba za su iya sunkuyawa domin sujada ba malamai kamar da ibnu kasir yake cewa nan mahalli ne na cewa Allah zai jarrabi wa'annan a lahira kuma ba a duniya ba sannan hadisan manzon Allah sun yi nuni ingatattu mutawatirai cewa akwai wanda za a jarraba wasu kamar ƙananan yara kamar mahaukata kamar ahlul fatra wanda labarin wani annabi daga cikin annabawa bai zake musu ba وإنما قلنا تجري عليه أحكام الظاهر في الدنيا kada mun ce wato za a zai gudana ko za a gudanar a kan wannan mutum hukunce-hukunce na fili a duniya wahiya a hakamul kufri shine za mu ce wannan mutum ba musulmi ba ne li'annahu la yadinu bil islami domin baya addini na musulunci فلا يمكن أن يؤتى حكمه حكمه أما بذي تبيوا wato ma'ana a bashi hukunci na musulmi ba domin baya addinin musulunci wa inna ma qulna bi rajiha sai dai muka ce a ra'ayin da ya fi ƙarfi ya fi rinjaye annahu yumtahanu fil akira za a jarrabe shi a lahira li'annahu ja'a fi zalika asarun kasiratun domin an samu hadisai masu yawa sun zo dangane da haka zakara habbunul qayyim zakara habbunul qayyim wani ibnul qayyim ya ambaci wa'annan hadisai rahimahullahu ta'ala fi kitabihi tariqul hijrataini inda kalamihi alal mazhabi samini yayin da yake bayani akan mazhabi na takwas fi atfalil mushrikina dangane da 'ya'yan mushrikai ranar alkiyama menene makomarsu menene hukuncinsu ta hatal kalami ala rabi'a ashara yayin da yake bayani akan matakai ko mataki na goma sha hudu dangane da mas'alolin da ya koro to daga cikin dalilai sun nuna ‘ya'yan mushrikai wanda ba su balaga ba suka mutu su ma ranar alkiyama jarraba su za a yi kamar yadda ya shafi mahaukaci kamar ahalul fatira annau usani an yakuna min shaksin yadinu bil islam yana iya yiwa ya kasance wannan abu ya faru ga wani mutum da yake cikin addinin musulunci ولكنه ala على هذا Mukassiri. kuma ya rayu akan wannan aiki ko wannan magana wannan yin ta kafirci ne ولم يكن يخطر بباله أنه مخالف للإسلام بما ya kusa da tunanin cewa wannan abin da yake ya saba wa musulunci shi a tunaninsa musulunci yake yi wala nunabbiha haka ne ko wala nabbahahu ahadun ala zalika barakallahu fika babu wani ɗaya da ya taɓa ɓanakar da shi akan hakan cewa wannan abin da kake yi fa kafirci ne wala nabbahahu ahadun ala zalika fa hadha tajri alaihi ahkamul islami zahiran to wannan a fili da a masa hukunci cewa musulmi ne tare da aikin da yake kafirci ne kuma ba a samu wani mai wa'azi ya faɗakar da shi ya nusar da shi akan wannan ba shi kuma a tunaninsa wannan abin da yake musulunci yake yi amma fil akhirati fa amruhu ila Allah amma lamarinsa a lahira to wannan al'amarinsa za a mai da shi zuwa ga Allah azza wa jalla wa qad dalla ala zalika alkitab was sunna alqur'ani da hadisi sun yi nuni akan haka wa aqwalu ahli da kuma maganganun malamai fa min adillatil kitab yana daga cikin dalilai na alqur'ani ƙauluhu ta'ala wa ma kunna mu'azzibina hatta na nab'asa rasulan bu mu kasance muna azabtar da wato bawa ba har sai mun aiko masa manzo dida dai ibn wato ma'ana imamu shaukani rahimahullah a cikin tafsirinsa fathul kadir ya ce ra'ayin da ya fi ƙarfi ana nufin azabar duniya ba ta lahira ba wannan shine rajihin ƙauli Allah baya hallakar da al'umma baya azabtar da ita a duniya har sai ya aiko mata mai gargaɗi yayin da ya gargaɗe ta taƙi to sannan narko da azabar Allah za ta zo wa ta'ala wa ma kana rabbuka muhlikal qura Ubangijinka bai kasance yana mai hallakar da mutanen gari ba, hatta ya Asafi fi ummiha har sai Allah ya aiko a asalin garin, a cibiyar garin, a herkwatar garin, rasulan manzo, ai asluha wa asimatuha ne asalin gari da cibiyar gari, ya tulu alaihim ayatina. yana mai karanta musu ayoyinmu wa makunna kunna muhlikil qura ba mu kasance muna hallakar da mutanen gari ba illa wa ahluha zalimun sai yayin da mutanen garin suka zama azzalimai suka zalunci kansu suka kangare wa dokokin Allah to wannan yake nuna Allah madaukakin sarki baya azabtar da bayinsa har sai wa'azi ya zo kenan bai kamata mutumin da yake aikata wani abu ko yake faɗar wata kalma wacce kafirci ce ba a yi masa wa'azi ba kuma shi a saninsa bai san wannan abin kafirci ba ne a yi masa hukuncin kafirci a duniya wa kauluhu rusulan Allah ya ce manzanni ne muka aiko zuwa ga mutane mubashirina wa munzirina suna masu bushara da aljanna ga wanda suka bi Allah suna masu gargadi da wuta ga wanda suka bijire li'alla ya kuna linnasi alallahi hujja ba'adar rusul dan wato kar ya zama ya kasance ranar alkiyama mutane su zama suna da wata hujja bayan an aiko musu manzo tunda an aiko manzanni babu wani uzuri babu wata hujja da dan adam zai gaya wa Allah matukar saƙon wannan manzon ya zake masa. mun yi haka ne dan kar mutane su kafa hujja rana gobe kiyama su ce ina ma a aiko mana manzo to shi yasa aka aiko manzo aka haɗo shi da littafi ya karantar da al'ummarsa wannan littafi wanda ya biya tsira wanda bai bi ba kuma ya hallaka wa ma arsalna min rasulin Allah ya ce mu taɓa aiko wani manzo daga cikin manzanni ba illa bilisani qaumihi face za a ga yana magana da yaren mutanensa duk mutanen da aka aiko wa manzo to za ka samu manzan yana magana ne bilisani qaumihi da harshen mutanensa liyubayyina lahu domin ya musu cikakken bayanin saƙon Allah fa yudhillu man yasha tare da hakan kuma Allah ya batar da wanda ya so wa yahdi man sha kuma ya shiryar da wanda ya so Allah ya sanya mu cikin shiryayyu wa ta'ala wa ma kana Allah li yudilla qauman bai kasance Allah zai tabar ya hallakar ya batar da mutane ba ba'ada iz hadahum bayan ya shiryar da su bayan shirya ta zo an aiko manzanni sun yi wa'azi to Allah baya batar da mutane bayan ya shiryar da su hatta yubayyina lahum ma yattaqun hase musu bayanin hanyar da za su bi su wato ma'ana kare dokokin Allah wato manzan ya musu cikakken bayani na ga hanyar shiriya ga hanyar tsira to idan suka bi ne to sannan za a tabbatar musu da hukunci na bata an gane ko amma Allah maɗaukakin sarki baya hallakar da jama'a har sai ya bayyana musu ga hanyar shirya nazalatil ayat nazalatil ayatu fi qaumin minal muslimina wannan aya ta sauka ne wato ma'ana ga wasu mutane daga cikin musulmai wani abu na ciro istaghfiru lil mushrikina ‘yan uwansu da suka suna mushrikai idan da suka mutu suna nema musu gafara fakafu ala anfusihim min zalika sai suka ji wa kansu tsoro akan yaya muke nema wa ‘yan uwanmu mushrikai gafarar Allah fa nazalatil ayatu ta'anisan lahum sai wannan aya ta zo tana nitsar da su tana kwantar musu da hankali ai ma kana Allah li yuqdi ala qaumin bid-dalali Allah bai wa mutane hukunci da bata ai da an waffaqahum lil iman bayan Allah ya datar da su da imani ai hatta yubayyana lahum ma yatajannabuhu har sai Allah ya musu bayanin ku bar kaza ku bar kaza ku bar kaza fa in kalafu ba'da nahyi wato ma'ana idan suka saba bayan wato ma'ana wannan hani da Allah ya musu istahaqqul uquba to anan ne za su cancanci azaba wannan aya asali ce daga cikin asalai wanda malaman sunna suke gina hukunci a kanta na daina gaggawar kafirta mutum ko da abin da ya aikata kafirci ne har sai an masa bayani ya gane ce wannan abin kafirci ne to in ya ci gaba kuma wannan hukunci zai wato ma'ana tabbata a kansa ina fata an gane amma da zarar ya faɗi abin da yake kafirci ne da zarar ya aikata abin da yake kafirci ne baya cancanta a kafirta shi yana musulmi har sai an masa bayani an wayan masa da kai an nusar da shi ya yadda sannan yace shi zai ci gaba da yin wannan wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da iz hadahum hatta yubayyana lahum ma yattaqun an gane ko wa qawluhu wa hadha kitabun anzalnahu Allah ya ce wannan littafi ne da muka saukar da shi mubarakun ai kasirul baraka mai yawan albarka fattabi'uhu ku bi wannan alkur'ani wattaku la'allakum turhamuna ku kare kanku daga azabar Allah ku kiyaye dokokin Allah ku ji tsoronsa domin ku samu rahamar Allah an taqulu innama unzila kitabu. haka ne ko ala ta'ifatain min Allah ya ce mun yi haka ne domin kar ku ce ai kaɗai an saukar da wannan littafi a kan wasu jama'o'i wato su ne yahudawa da nasara kafin mu wato ku faɗi wannan wato mu mun sani abin da yake cikin littattafansu wato kar ku faɗi wannan wa in kunna an dirasatihim la ghafilin wato mu mun kasance dangane da sanin abin da yake cikin littattafansu wato ma'ana muna shagale ba mu san abin da yake ciki ba domin ba da harshen mu aka saukar da shi ba shi yasa Allah wato Allah madaukakin sarki yake cewa mun yi haka ne an ta kulu inna ma unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina kadai an saukar da littafi ga jama'u guda biyu wanda suka zo kafin mu su ne yahudawa da nasara wa in kunna an dirasatihim ghafilin kuma mu mun kasance dangane da abin da yake cikin littattafansu ba mu san abin da yake ciki ba domin da ba da yaran mu aka saukar ba Allah ya ce sai muka saukar da alkur'ani da yaran ku domin ku san abin da yake kunshe da shi na dokokin Allah ta kulu, ko kuma ku ce an na unzila alainar kitabu. da a ce mu ma an saukan mana da littafi lakunna ahada minhu da mun kasance mu ne mafi shiriya fiye da yahudu da nasara to sai Allah ya yanke dukkan uzurin mai uzuri su ma larabawa Allah ya saukar da alkur'ani da yarensu faqad ja'akum bayyinatun min rabbikum Allah ya ce tabbas hujja ta zo muku daga wajen ubangijin ku shine alqur'ani Wahudan wa rahama kuma ƙur'ani shiriya ne kuma rahama ne wato ma'ana a tattare da shi ila gairi zalika min al-ayat zuwa wasu wa'annan daga ayoyi a Dalatu annal hujjata la taqumu illa ba'da al-ilmi wal bayani wannan shine aƙidar ahlus sunna ba a tabbatar da hujja ai hukunci ga mutum dan ya aikata wani laifi sai bayan an sanar da shi an yi masa bayani wa amma sunna amma dangane da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa fa fi sahihi muslim an abi hurairata radiyallahu anhu أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال والذي نفسي والذي نفس محمد بيده نارا سيدا وندرا النبي محمد يكي حننسا لا يسمع بي أحد من هذه الأمة babu wani daga cikin wannan al'umma da zai ji saƙona, ya'ani ummatu da'awa ana nufin wato ma'ana wato wa'yanda ake kiransu zuwa ga wannan hanya yahudiyun wala nasraniyun ba yahude ne ko kirista summa ya mutu walam yu'min billazi ursiltu bihi sannan ya mutu bai yi imani da abin da aka aiko ni da shi ba illa kana min ashabin nari face wannan ya kasance daga cikin 'yan wuta dukkan wanda ya ji saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙi imani da abin da manzon Allah ya zo da shi to wannan ɗan wuta ne wal billah wa amma kalamu ahalin ilimi, amma dangane da maganganun malamai فقال في المغني ابن ya faɗa a cikin littafinsa التافنس المغني مع الشرح Kabir. fa in kana mimman la yu'raf la ya'rif la wato ma'ana idan ya kasance cikin wanda bai san kaza wajibi kaza sunna kaza kaza ba ka hadisul islam kamar wanda yake sabon musulunta yanzu wanda ya daɗe musulunta nan take ai kaga bai san menene wajibi menene sunna menene mustahabi ba sai an koya masa to shine yace fa in kana mimman la ya'rifu al ka hadisil islam kamar wanne yake sabon shiga musulunci wanna shi bi ghairi daril islam da kuma wanda ya rayu a ingila ko da yake ingila yanzu ba za a buga misali da ita ba irin su america musulunci yayi karfi. sai a dubi irin ƙasashen da idan sun ga mutum yana sallah ma za a taru ana kallonsa aubadiya ko kuma wanda ya rayu a ƙauye ba'ida anil amsari wanda ƙauyen nan ya yi nesa da birane wa ahalil ilimi ya yi nesa da wurin malamai lam yi hukam bi bi kufrihi wannan ba za a yi hukunci a yi masa hukunci da kafircin da ya aikata ba duk waɗannan idan da za su aikata wani abu wanda yake gashi a zahiri kafirci ne kai tsaye ba za a yi musu hukunci da kafirci ba har sai an musu bayani an karantar da su وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى majmu'u bin qasim inni da'iman ibn taymiya ya ce ni koyaushe wa man jalasani da kuma duk wanda ya zauna da ni ya alamu zalika minni ya san hakan daga gare ni ya san wannan shine abin da nake kai ni koyaushe kuma duk wanda yake zaune da ni ko ya zauna da ni ya san wannan shine wato abin da nake kai min a'azamin nasi nahayan an yunsaba mu'ayyi an yunsaba mu'ayyanun ila takfirin a jingina wani mutum a kan kansa a cewa na kafiri ne ni na fi kowa gudun wannan ba a gane ba min a'zamin nasi nahayan ni na fi kowa hana taksirul mu'ayyan wane kafiri ne wane kafiri ne abinda malaman sunna suke yi kaza kafirci ne kaza shirka ne amma malamanmu na sunna ba sa takfirul mu'ayyan wane kafiri ne wane mushiriki ne ba sa yi to shine ibnu taymiya yake cewa dukkan wanda ya zauna da ni ya san ni na fi kowa hana kafirta wani mutum kai tsaye wa tafsikin ko a ce wane fasiki ne a kan kansa wa ma'asiyatin ko kuma a ce wane mai saban Allah ne illa iza ulima annahu qad qamat alaihi hujjatu sai yayin da aka san wannan mutum fa an masa wa'azi an masa bayani an sanar da shi Allahu akbar wannan fa shine tsantsar aqidar ahlus sunna ya kamata idan muna yin wancan al'amari mu sani gaskiya ba a doron sunna muke ba ba a gaggawa kafirta wani ko da abin da ya kafirci ne har sai an tabbatar masa da dalili ar-risaliya wacce wato hujja wacce manzon Allah ya zo da ita allati man khalafaha kana kafiran taratan wana wannan sako na manzon Allah wanda ya saba masa wani lokaci yakan zama kafiri wa fasikan ukhra wani lokaci kuma abin baya kai shiga kafirci yana zama fasiki ne wa asiyan ukhra wani lokacin ma ba za a ce masa fasiki ba sai dai a ce mai sabo wa anni uqarriru anna Allah ta'ala kuma ni ina mai tabbatarwa inji ibnu taymiya Allah ya masa rahama haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki kad gafara li hadhihi al Allah ya gafarta wa wannan al'umma ababen da suka yi bisa kuskure ba da ganganci ba Wazalika ya ummul khata fil masail al-khabariyya kuma wannan ya game kurakurai da suka yi a cikin mas'aloli wanda Allah maɗaukakin sarki ya ba da su na maganganu an ba mu labari ga yadda abubuwa suke amma mutum ya zo ya kuskure irin wannan wal masail amaliya da kuma ayyuka mas'aloli na aiki mas'alolin nan abin da ya shafi magana ne da baki ko kuma mas'aloli ne wanda suka shafi aiki mutum ya aikata wa ma zala salafu yatanaza'una fi kathirin min hadhihi al masail magabatan mu sune sahabban manzon Allah da tabi'ai da atba'u tabi'ina ba gushe ba suna sassabawa cikin dewa daga cikin waɗannan mas'aloli walam yashhad ahadun minhum ala ahadin la bi kufrin wala bi fiskin babu wani daga cikin su da ya shaida wa ɗayansa cewa wannan abin da kai kafirci ne ko fasikanci ne wala bi ma'asiyatin ko abin da kai sabon Allah ne ba illa an qala wa kuntu ubayyinu أن ما nukila عن salafi حزوا zuwa إن ابن inda ibn وكنت ya ce wa kuntu عن السلف salafi ni ina yin bayani cikakke dangane da abin da aka ruwaito daga sahabbai wal a'imma da kuma malamai musulunci min itlaqil qawli bi taksiri man yaqulu kaza wa kaza fahuwa aidan haƙun dangane da sakin magana na kafirta man ya kulu kaza wa kaza wanda ya ce kaza wato ma'ana da wanda ya ce kaza kuma wannan magana gaskiya ce amma duk wanda aka ruwaito daga sahabbai sun ce wane kafiri ne wane fasiki ne sai bayan sun tsaida masa hujja sai bayan bayani لكن يجب التفريق بين الإطلاق والتعيين سيدي akwai bambanci tsakanin takfirin mu'ayyan da kuma gairin mu'ayyan su wato magabata sun fi wato ma'ana karkatawa akan kaza kafirci ne akan kaza fasikanci ne akan kaza shirka ne amma ba su cika cewa wane kafiri ne wane mushriki ne wane fasiki ne mala yake cewa duk da na hakaito wancan na hakaito wannan to kar a ce akwai tufka da warwara dangane da magana ta magabata ba su cika yin takfirin mu'ayyan ba su ce wane kafiri ne ila an kala har inna ibnu taymiya yake cewa wa takfiru huwa minal waidi kafirtawa yana daga alkawari da narko da barazana ta azaba fa innahu wa in kana alqawlu takziban lima qalahu ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ya kasance mutum ya furta magana wacce take ƙaryata abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa lakin rajula ya yakunu hadithu ahadin bil islam sai dai wannan mutum ya iya zama bai dade da shiga musulunci ba auna sha'abi badiyatin ba'ida ko ya rayu a ƙauye wanda yake nesa da birni da malamai wa mislu hadha la yukaffaru bi juhdi ma yajhaduhu irin wa'annan idan suka faɗi irin wannan kalma ba a kafirta su saboda musanta abin da suka musanta na maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hatta ta kuma alaihi hujja har sai an masa bayani an karantar da shi an nuna masa ya gane ya ce eh ya gamsu amma zai ci gaba da wancan to a nan ne za a yi takfirul mu'ayyan wa qad yakunu rajulu lam yasma tilkan nusus ta iya yi wa ma shi wannan mutum bai ji wannan nassoshi ba au sami'aha wa lam tasbut indahu ko ya ji amma shi a wajensa yana ganin ba su inganta ba au aradaha indahu mu'aridun akhar ko kuma wato ma'ana a wajensa akwai wani dalili da yake ga yayi karo da wannan Au jaba ta'wilaha wanda yake wajabta wato tawilin wannan nassi wa in kana mukhti'an ko da a tawilin nasa kuskure yake to ba za a gaggauta kafirta shi ba har sai an wayan masa da kai intaha wa qala shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab min ad-durar as-sanniya as-sanniya masu cewa sinniya tufatu sinniya wannan kuskure ne tufatu saniya wannan ad-durar saniya an gane ko Muhammad ibn Abdul Wahhab ya faɗa a cikin littafinsa Ad-Durar As-Saniyya shine lu'ulu'u wanda yake mai haske daga sana wa amma takfiru amma dangane da kafirtawa fa ana ukaffiru man urifa man arafa dinar rasul fa ana ukaffiru man arafa dinar rasuli sallallahu alaihi sallam. ni ina kafirta wanda ya san saƙon da manzon Allah ya zo da shi summa da ma arafahu sabbahu bayan ya riga ya fahimci musulunci to kuma ya koma yana zagin addinin musulunci to Muhammad ibn Abdul Wahab ya ce irin wa'annan nake kafirtawa wa hannasa'an. an kuma yake hana mutane a kansu ba addinin musulunci wa ada man fa'alahu kuma yake gaba da dukkan wanda yake bin sunnar manzon Allah yana hana bin sunna yana gaba da dukkan wanda yake kan sunna kuma bayan ya riga ya san wannan abin sunna ne fahaza huwa allazi ukaffiruhu muhammad ibn abdullahi ya ce to ni irin wa'annan nake kafirtawa ya faɗa a shafi na sittin da shida na wannan littafi wa ammal kazib wal buhtanu fa qawluhu amma ƙarya da ƙirƙire wato dangane da faɗin su malaman bid'a inna nukaffiru bil umumi wai mu muna kafirta kowa da kowa duk wanda ba ahlus sunna ba duk ba salafi ba muna kafirta shi fa nujibul hijrata ilaina ko muna cewa ko ina mutum yake a duniya sai ya bar ƙasar da yake ya koma ƙasar Saudiya Alaman man qadira ala izhari dinihi ko da a inda kake kana da damar ka bayyana addininka ka yi addininka yadda Allah ya ce a ƙarƙashin koyarwar manzon Allah yana daga cikin ƙaryar da ake wa malaman sunna fa kullu hadha min al wannan ƙarya ce ƙirƙira ne suka yi mana allazi ya sudduna bihin nasa an lahi wa rasulihi wana da wannan ne suke hana mutane su bi alƙur'ani su bi ingantattun hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa idza kunna la nukaffiru man abada sanam allazi ala abdul qadiri yayin da muka kasance mu ahlus sunna wal jama'a jahilai da suke zuwa bagadaza ƙubba da aka yi a kabarin sida abdulkadiri rahimahullah ake hallakar da mutane mutane suna zuwa su yi bauta kamar yadda ake zuwa waliyai a nan misali to a kowane ba yadda za a yi komai suka kai musu hukuncin kafirci saboda akwai jahilci tattare da su ko ba a yi musu cikakken bayani sun gane ba to shi yasa Muhammad ibn Abdullah ya ce yayin da mu muna ga jahilai suna zuwa kabarin da Abdul Qadiri suna bauta wa sanam allazi ala Ahmad al-Badawi da kuma wato gunkin da ake bautatawa ko wato ma'ana ƙubba da ake bautatawa na al Badawi da yake ƙasar Masar, wa amsalihima da makamantansu li ajali jahalihim saboda masu yin wannan wasu su jahilai ne banda malaman fa suke zuwa su karɓi kuɗi wa adami man yunabbihahum kuma babu wanda yake bayani ya faɗakar da su fa kaifa nukaffiru man lam yushrik billahi to ta yaya za mu kafirta wanda baya shirka wayancan fa shirka suke yi karara amma saboda ba a tsaida musu hujja ba mu ce kafirai bane ne to amma a ce ga wani shi mai aƙida ne mai tauhidi ne baya shirka idza lam yuhajir ilaina kullun dan bai bar garin su ya bar Kano ya tafi Saudiya ba a ce mun ce kafiri ne aw lam yukaffir wa yuqatil ko kuma a'a shi da bai kafirta wa'annan din ba kuma bai yaƙe su ba a ce mun ce kafirai ne a ce ahalus sunan da yake wani gari ba Saudiya ba dan bai yi hijira ya koma Sa'udiyya ba ko kuma bai kafirta wa'anda suke shirka tare da shi ba bai yaƙe su ba a ce mun ce kafirai ne ta yaya za a yi haka wannan shine maganar Muhammad ibn Abdulwahab Wahhab rahimahullah idan dai ka kalli wannan zaka ga malaman sunna kadiman wa hadisan ba sa gaggawa wajen itilakin kalmar kafirci wato ga wani mutum sananne ba sa gaggawa yin wannan wa idza kana hadha muqtada nususil kitabi yayin da ya kasance wannan shine abin da alqur'ani da hadisi ya hukuntar wa kalami ahalil ilimi da kuma maganganun malamai fa huwa muqtada hikmatillahi ta'ala wannan shi ke nuna hukuntarwa ta wato hikimar Allah madaukakin sarki wa lutfihi da tausasawarsa wa ra'afatihi da tausayinsa falan yu'azziba ahadan falan yu'azziba ahadan hatta ya'zura ilai Allah baya azabtar da wani har sai ya kafa masa uzuri ya kafa masa hujja ya kafa masa dalili wal uqulu la tastaqillu bi ma'rifati ma yajibu lillahi ta'ala min al kuma hankula lafiyayyu baya nauyaya gare su ba sa gajiyawa wajen sanin abin da yake wajibi ga Allah na haƙoƙinsa subhanahu ta'ala, wanda ya kamata su kiyaye wannan haƙoƙi su sanya su ga Allah shi shi kaɗai kar su karkata shi ga wani Allah walau kana tastaqilu bidalika lam tatawaqqaf al-hujja ala irsal rusul da a ce an kula zai nauyaya gare su wajen wato ma'ana fahimtar hakan da Allah madaukakin sarki zai ɗayan mana da hujja ya yanke mana hujja a bisa aiko manzanninsa su yanke mana dukkan wani uzuri su nuna mana abin da ya kamata mu bi su hana mu abin da bai kamata mu aikata ba fal aslu fi man yantasibu lil islam baqa islamihi asali ga dukkan wanda yake ya jingina kansa da musulunci yace shi musulmi ne to mu a asali za mu ɗau wannan mutum musulmi ne hatta ya ta haƙaƙa zawalu zalika anhu har sai mun samu tabbas da yaƙini da haƙiƙa yanzu fa wannan mutum ba musulmi ba ne saboda dalili kaza dalili kaza dalili kaza dalili kaza duk wani mawane da zai hana a kafirta shi a fitar da shi daga musulunci ya kau to sannan za a yi masa hukuncin wanda ba musulmi ba bi muktaza dalili shar'i shi ma da hukuncin dalili na shari'a wala ya juzu tasahuli baya halatta ga ahalin sunna su zama masu sakaci masu sauƙi fi takfirihi wajen kafirta mutum kurin koyaya a ce wane kafiri ne wane mushriki ne wane fasiki ne wannan baya halatta li'anna fi zalika azimai ne. domin a cikin wayannan abubuwa akwai ababen tsoratarwa manya-manya guda biyu ahaduhuma iftira'ul kadhibi alallahi ta'ala yayin da wa na kafiri ne ko mushriki ne ko fasiki ne ya zama ba hakan ba ka ƙirƙiri ƙarya ka jingina wa Allah fil hukumi a wajen hukuncin da ka wa alal mahakumi alai kuma ka yi ƙirƙire. ka yi ƙirƙire a bisa wanda kai wa hukunci shi ma kai masa ƙarya fil wasfin lazi wato ma'ana na bazahu bihi wato a cikin sifa wacce ka jefe shi da ita ai ramahu wato wacce ka jefe shi da ita ta kafirci ko ta shirka nan ma ka yi kirkire wato ma'ana dangane da wannan sifan shi da kai da wannan ammal awwalu fawadihun amma cewa kai wa Allah ƙarya to wannan abu ne a fili haisu hakama bil kufri ala man lam yukaffirhu Allah ta yadda kai hukunci a bisa kafirta wanda Allah bai kafirta shi ba ta'ala fa huwa kaman harrama ma ahallallahu to wanda yake kafirta mutane ba tare da dalilai na shari'a ba yana daidai da wanda yake haramta abin da Allah ya halatta li'anna al-hukuma bit domin yin hukunci wana kafiri ne aw adamihi ko wana ba kafiri bane ila Allah wahada wannan hukunci ne ga Allah shi shi kadai kal hukmu bit-tahrimi aw kamar hukunci ne kaza haram ne ko ba haram bane wannan haƙƙin Allah ne subhanahu wa ta'ala wa amma sani amma cewa shi kuma wanda kai wa hukuncin kafircin bayan bai cancanci wannan hukunci na kafirci ba shi ma kai masa ƙirƙire. fal'annahu wasafa al-muslim bi wasfin mudadin ya sifanta musulmi da sifa kishiyar sifarsa faƙala innahu kafirun ya ce wane kafiri ne ma annahu bari'un min zalika tare da cewa wannan mutum ya kubuta daga kafircin wa hariyun bihi an ya'uda wasful kufri alaihi to ya cancanta gare shi wannan sifantawa ta kafirci ta koma kansa lima sabata fi sahihi muslim saboda abin da ya tabbata ya inganta cikin sahihi muslim ana abdullahi bin umar رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كفر الرجل أكاه yayin da wani mutum ya ce wa ɗan uwansa kafiri faƙad ba a biha ahaduhuma to wannan kalma ta kafirci ɗayansu zai koma da ita imma wanda aka faɗawa ko kuma wanda ya faɗa Wafi fi a wata riwaya wa in kana kama kala in ya kasance kamar yadda ya faɗa da ya ce wane kafiri ne kuma dukkan sharaɗai da komai an rasa mawani ya tabbata hakan ne to shi kenan wa illa raja'at alaihi in ko ba haka ba sai kalmar ta koma zuwa garin shi da haka dai idan an saki kalmar kafirci ba ta faduwa a banza ko dai ta faɗa kan wanda aka gayawa ko kuma ta dawo kan wanda ya faɗa walahu min hadisi abi zar رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ومن دعا رجلا بالكفر ومن دعا رجلا بالكفر wanda ya kirayi wani da kalma ta kafirci ya ce wane kafiri ne, au qala aduwallah ko kuma ya ce wane maƙiyin wato aduwullah aduwullah wane maƙiyin Allah ne, walaisa kazalika kuma abin ya zama ba haka ba illa hara alaihi ai illa raja alaihi ce wannan kalmar ta koma kansa ya'ani raja alaihi wa qawluhu fi hadisi bin umara radiyallahu anhuma in kana kama qala ya'ani fi hukumin lahi da kacewa na kafiri ne sai ya zama hakan ne a hukuncin Allah abin haka yake shikenan wa kazalika qawluhu fi hadisi abi dharr walaisa kazalika sai zama ba haka ba ya'ani fi hukumin lahi ta'ala a hukuncin Allah wa hadha huwa al sani wannan shine abin tsoro na biyu a'ani audu wasfil kufr alai wato kalmar kafircin ta dawo kan wanda ya faɗa in kana akhuhu bari'an minhu idan ya zama ɗan uwan nasa da yace kafiri ne ba kafirin bane wa huwa body of a bomb. mabuwayi da ɗaukaka ya faɗa cikin hadisul qudsi alkibriya izari kwarjalle na ne faman naza'ani wahidan minhuma duk wanne ya nemi ya yi jayayya ya yi tarayya da ni a cikin ɗaya daga cikinsu kazaftuhu hufin nari Allah ya ce zan jefa shi cikin wuta duk mutumin da ya nemi jiji da kansa ko kuma wato girman kai Allah ya ce zai kama wannan bawa ya jefa shi cikin wuta wannan hadisi sahihi ne wanda yake neman ƙarin bayani sai kuma sahihi sunan abin dawo na shafi falwajibu قبل الحكم بالتكفير أن ينظر في أمرين Allah ya saka wa malaman sunna da alkhairi wajibi akan kowanne mai karantarwa kafin yi wa wani hukunci da kafirci ya duba al'amura guda biyu al'amurul awwalu dalalatul kitabi was sunna karantarwa alƙur'ani da hadisi ala anna hadha mukaffir ala anna hadha mukaffirun a bisa cewa wannan abu da aka aikata yana sabbaba kafirtar wanda ya aikata li'alla yaftari ala Allah alkaziba domin kar ya kirkiri ƙarya ya jingina wa Allah asani in tibaqul hukmi ala shaksi ya zama kuma hukuncin ya dace ga wannan mutum a iya masa hukuncin hakan bayan alkur'ani da hadisi sun nuna aiki kaza kafirci ne to sai aka samu wani ya aikata to lokacin da ya aikata ya dace a wannan lokacin a yi masa hukunci da kafirci intibaqul hukumi ala shaksil muayyan ya zama wato hukuncin ya dace a sake shi akan wannan mutum sananne bi haithu tatimmu shurut takfir domin kamun a kafirta wanda ya kafirci akwai sharaɗai sai duk sharaɗan sun tabbata fi haƙƙihi a haƙƙin wannan watan tafil mawani' duk abin da zai hana a yi masa hukunci da kafirci ya kau sharaɗai sun tabbata mawani sun kau to sannan za ka ce wane kafiri ne wa min ahammi shuruti yana daga mafi mahimmancin sharaɗan da ya kamata a kalla kafin a kafirta wanda ya aikata kafirci an ya kuna aliman bi mukhalafatihi ya zama yana sane da wannan abin da ya saba don wallahi daga cikin wasu malaman sun sani har zuci abin da suke yi suka saba